Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu tare da Nazir Ahmed Hausawa daga birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau. Kafin mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku, muna da rahoto kan yadda hare-haren ƙungiyar Boko Haram ke shafar ƙananan yara. Idan muka buɗe layuka kuma yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani sun dace a ɗauka domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankali da ake fuskanta tsakanin al'umma musamman a arewacin Najeriya. kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu shida biyar biyar kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Masu sauraro barkanmu da warhaka. a yau laraba a kisaran majalisar dattawan amurka za ta kada ƙuri'a kan zaben rex tillerson a matsayin sakataren harkokin wajen amurka hakan na faruwa ne yayin da ake kai ruwa rana tsakanin 'yan republican da 'yan democrat game da umarnin da shugaba donald trump ya bayar na haramtawa matafiya daga kasashe bakwai masu rinjayen musulmi shiga amurka ana sa ran kuma za a amince da tillerson wanda shine tsohon shugaban kamfanin mai na exxon mobil masu lura da al'amuran sun kuma ce zai fuskanci matsaloli da dama a sassa daban-daban na duniya ciki har da yakin basasan siriya da kokarin gina makamin nukiliya da koriya ta arewa ke yi da kuma irin kutsowar da china da rasha ke yi a harkokin duniya a matsayinsa na babban jami'in diflomasiyyar amurka har ila yau ana ganin tilasan zai fuskanci kalubalen hulɗa da ƙasashen waje da suka hada da ta da ta da jijiyar wuya da ake samu tsakanin amurka da mexico kan batun gina katanga a kan iyakar kasashen biyu sannan da batun haramtawa 'yan gudun hijira shiga amurka na tsawon watanni hudu babban sakataren janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres yana kira ga shugaban amurka donald trump da ya dage umarnin da ya saka wa hannu na haramtawa 'yan gudun hijirar siriya shiga amurka da kuma wucin gadin tsawwalawa baƙin haure daga ƙasashe bakwai wasu na ganin getare tsohon firaministan kasar portugal kuma tsohon shugaban kungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya daga shekarar 2005 zuwa shekara ta 2015 ya ja kafa kafin ya yi allah wadai da abin da masu bashin baki suke wa kallon haramtawar an yi ta ne kai tsaye akan musulmai bakin haure a amurka Guterres ya karbi ragamar Majalisar Ɗinkin Duniya wata ɗaya da ya gabata sannan ya fuskanci rahotannin da ke nuna cewa Amurka za ta rage gudunmawarta ga Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda ta janye daga yarjejeniyar canjin yanayi mai matukar amfani. A yau Laraba ya tabbatar da cewa ya yarda matakin da Amurka ta ɗauka ya saba wa doka da aƙidar mu da manufa. Sannan ya ƙara da cewa wannan lokaci da muke ciki na fama da ayyukan ta'addanci masu sarƙaƙiya a duniya zai yi wuya wannan matakin ya iya kare hare-haren 'yan ta'adda labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc sojojin isra'ila da kuma jami'an 'yan sanda sun haɗu a yau laraba da yamma a yamma da kogin jordan domin kaddamar da korar wasu iyalai hamsin da har yanzu suke zaune ba bisa ka'ida ba a yankin jami'an sojojin sun baiwa mutanen umarnin su bar amona wanda babbar kotun isra'ila ta yanke hukunci a shekarar 2014 cewar an yi gine-gine a wurin da yake mallakin falasɗinawa mai zaman kansa sannan dole a ruguje shi da yawa daga cikin mutanen sun yi ƙoƙarin bijirewa dokar ta hanyar kunna wuta da jifa da duwatsu ga 'yan sanda da kuma toshe hanyoyin shiga wurin da manyan duwatsu wannan umarni na zuwa ne yayin da isra'ila ta ba da izinin gina gidaje dubu uku na mazauna a wani sabon wuri a gabar yamma da kogin jordan a jiya talata ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce firaminista benjamin netanyahu da ministan tsaro abigail lieberman suka amince da yin waɗannan sabbin gine-gine sama da makonni bakwai kaɗan bayan amurka ta shiga cikin yakin duniya na biyu kai tsaye a gajeren zango ta yada labarai na tsawon minti goma sha biyar zuwa ƙasar jamus daga wani karamin ɗakin yada labarai da ke new york a ranar ɗaya ga watan fabrairu na shekarar 1942 an gabatar da shirin farko ne da waƙar taken kaunar ƙasa mai suna The Battle Hymn of the Republic sannan muryar mai gabatarwa William Harlan aka ji ta tana cewa mun kawo muku muryoyi daga Amurka a yau da kuma kowace rana za mu yi muku magana akan Amurka da kuma yaƙi. Labaran za su iya yi mana daɗi, labaran za su iya zama marasa daɗi ko akasin hakan, amma dole mu faɗa muku gaskiya. wannan shine yaɗa labarai na farko wanda a yau shekara 75 kenan inda yanzu ake da helkwata a birnin washington na muryar amurka a ƙarshen yaƙi muryar amurka ta ci gaba da watsa labarai cikin harsuna 40 da shirye-shiryen da suka hada da kaɗe-kaɗe da labarai da kuma muƙaloli tun kuma daga wannan lokaci muryar amurka ta faɗaɗa zuwa kafar yada labarai a matakai daban-daban da shirye-shirye a harsuna 47 da ake gabatarwa ta kafar rediyo da kuma talabijin da na'urorin tafi da gidanka. Labaran duniya kenan kuka saurara. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya yi gargaɗi da cewa miliyoyin ƙananan yara da ke ƙasashen da ake fama da tashe-tashen hankali suna fuskantar barazanar mutuwa sabili da matsanancin ƙarancin abinci mai gina jiki. Ta dalilin haka, asusun ya kaddamar da gidauniyar neman tallafin kuɗi da nufin tallafawa mutane da asusun ya yi kiyasin cewa sun kai miliyan 88 fiye da rabin su kuma ƙananan yara da suka hada da yaran da ke arewa maso gabashin Najeriya, inda ake fama da tashe-tashen hankali ko kuma hare-haren kungiyar Boko Haram. Ga Abdulwahab Muhammad da ci gaban rahoton. a dangane da hakan ne sai na ziyarci ofishin asusun kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da jihohi shida na arewacin najeriya inda jami'in hulɗa da jama'a musta samuel kalu ya mini bayani irin shirin da suke da shi a yankin arewa maso gabas eh, one of the things that is being done is that these children are screened to determine which one of them are severely malnourished musta samuel kalu ya ce abu na farko da suke gudanarwa shine za a tantance yara da suke da matsanancin rashin isasshen abinci mai gina jiki a bayan haka sai a rinka ciyar da su abinci masu gina jiki a dangane shirin ba da agaji na gaggawa ya ce asusun tana buƙatar dalar amurka miliyan 147 don takalar matsalar karancin abinci masu gina jiki wa yara daga bisani na tuntubi hajiya amina bala jibrin masaniya kan irin nau'in abinci masu gina jiki ta gani ɗaya tukuna ya kamata a samu wadataccen abinci na gina jiki wato wadda ake samun su a cikin protein ake ce masa wannan protein din shi kuma ya kasu kashi biyu wato akwai wadda ake samu a cikin dabbobi wato da kuma wadda ake samu a tsire-tsire wadda ake samu a cikin dabbobi kifi nama kwai da dai sauransu na tsire-tsire kuma kamar su wake su gujiya su gyada duk wa'annan abubuwan ya kamata a samu a wadace in ma a ce za su ci abinci a ce wake ko da ba a samu na ba ba ya zamana sun samu waken nan an sa kuma ganye a ciki don ganyayyaki yana kawo sinadarin nan da yake kare mutane daga kamuwa da cututtuka haila yau na ziyarci 'yan gudun hijira domin sanin matsayar da suke fuskanta musamman na karancin abincin yara daga jihar daban-daban wasu daga yobe wasu daga borno wasu daga adamawa wasu daga taraba to mu ne muka haɗu a nan mata ne da yara mu zama muna nan yan gudu hijira a bauchi sun tuna da mu da abinci wallahi gaskiya muna jin daɗi a yadda muka ga wannan abinci ne yadda za a yanzu ko a cokali cokali za mu je anguwa anguwa tun da muna nan da yawa mutane kusan dubu arba'in a kan abu daya kama kaga na dai zara umaru na fito daga jihar borno ta karamar hukumar Gwaza local gama mun zo nan da yara wajen sama da goma sha uku muna nan gashi kina nan bauchi wajen shekara biyu yaya rayuwa take gudana to rayuwa dai gashi nan ga yadda abu ya tabarbare karancin abinci da kuma eh, wai karyewan arzikin da ake faɗa mun fuskanci matsaloli da yawa mu mata muna da yara ga yara muna fama da wahala sosai wani lokaci har za mu kwana mu wuni da yara ba abincin da za su ci ba mu yara na guda takwas ne na kisha ta guda biyar abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a Najeriya. da laika domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan duk abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Tafiya ba dawowa ba, ɗan adam yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani daga jihar Kaduna. To kana Kaduna wanne mataki kake gani za a iya ɗauka na shawo kan tashe-tashen hankulan nan da ake fama da su a Kaduna da kuma waɗansu sassan arewacin Najeriya? To a Hajji Alheri barka da haka. Barka ka dai. Murtala kuma ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna da Najeriya. To eh, Murtala kana tare da mu? Murtala la to la yawa ina jin ku. Yawa to Murtala bismillah. Murtala to to bari mu koma Kaduna har yanzu akwai wani a bisa layi a Kaduna. Bauchi akwai wani da ke bisa layi a Bauchi wa ke bisa layi Bauchi. Kamala ba karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya. To barka da warhaka, ya kake gani za a iya shawo kan matsalolin nan? To wannan shan shawo kan matsalolin nan dai har ga Allah shine dai kowa ya kai zuciya ya kwantar da hankalinsa. Bisa ga sashen addinai guda biyu da Kirista da Musulmai domin kwanakin bana na ji wani yana faɗa a kudancin kaduna cewa kaza kaza wani shugaba bai dace a ce kamar wannan shugaban addini yana faɗa irin wannan maganganu haka ba to madalla bari kuma mu tafi nasarawa idan aka kira sai a nisanci rediyo ko kuma a kashe rediyon baki ɗaya saboda mu samu juna ina jin nasarawa layin ka ya tsinke e nasarawa layin ka ya tsinke har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to bari mu sake komawa kaduna Anti tubgirar barka da dare. Barka ka dai an wuni lafiya. Alhamdulillah na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To ina ya kake gani za a shawo kan wannan matsala Kaduna nan da kuma waɗansu bangarorin Najeriya. To alhamdulillahi Anti Giras idan muka ɗauki ita abubuwan da ke faruwa a jihar Kaduna wannan tsohon abu ne wanda yake sama da shekara talatin ana wannan ta'addanci a kudancin Kaduna. Ni abin da nake dubawa shi wannan gwamna ke tsaya ya duba duk wanda aka kama da hannu ko a ko daga abuja yake ko daga ingila yake ko daga Amerika ko a cikin garin kaduna ko mai girman shi a hukunta shi dan idan ba a hukunta shi ba bayan da za a samu ci gaba akan wannan al'amari da aka fatan mu dai Allah ya sa duk wanda yake da hannu a wannan al'amari a hukunta shi domin kaduna ta zauna lafiya da Najeriya baki ɗaya a tigres ne miki fatan alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na to Alhaji Musa Garo alheri ya gaishe ka kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan tashe-tashen hankula da ake fama da su a jihar kaduna da kuma waɗansu ɓangarorin arewacin najeriya To har yanzu muna Kaduna wake bisa layi a Kaduna. Yawwa, alheri mutala ya samu dawowa. to mutala barka da sake dawowa. To madalla abinda zan ce gaskiya Kaduna ita na sani kudan aka haife ne komai ina mm. wallahi dole ne mu haɗa kanmu ba za mu taɓa rarraba junan mu a Kaduna ba kuma muna gaya wa mutanen da suke ta kokarin haɗa mu rikici ko daga wannan addini suke sani cewa ba za su iya ba. kuma za mu zo mu fahimci junanmu mu kara zama lafiya yadda muka taso muna yara mai ta ziyarar juna in kirsimeti ya zo ka je ziyara an sallah zuwa kawo ma ziyara don Allah sa da kan mu zai ci gaba da haɗuwa kuma su mu su tafi abin da su shi sai tsakanin da Allah ganin sun haɗa kanmu don Allah da za mu dawo zaman mu yadda muke a da can insha Allah a tashi lafiya. To malam mutala mun gode da wannan gudunmawa to bari mu tafi Bauchi. Bauchi wa ke bisa layi. Bauchi wa ke bisa. ne dawo. A'a to <laughs> Malam Samaila Allah ya sa ka sake samun layin. Eh na sake samun ku. An ci sun ni ma bike ban ne dan faɗa magana ba ke katse ni. A'a ban ba ni na katse ka ba layi layi abun nan layin ka ne tsinke dai. To abin da nake so da shawarin da duk bai wuce dai kamar yadda dan uwa ne ya faɗa ba wato yana da kyau duk bangare mm. guda biyun nan in aka samu mai laifi. tsakani da Allah a duba a masa hukunci daidai da abin da ya kamata domin barin masu laifi shi yake kawo wannan abu ya kici ya kici shekara da shekaru ya kici ya kicin yawa don haka da fatan masu daman wannan abu su duba su gani don a ɗauki mataki yadda ya kamata to malam sama'ila da fatan hukumomi sun ji wannan shawara ta kaza kuma a ɗauki mataki domin ganin an shawo kan wannan matsala kamar yadda muka faɗa yau dai muna samun matsalar layi sabili da haka sai ku ci gaba da kwatantawa kamar yadda muka ce yau muna so mu ji ku ne kan matakan da kuke gani ya kamata ɗauka domin shawo kan matsaloli da ake fuskanta na tashe-tashen hankula da ake alakantawa da bambancin addini ko ko ko a siyasa da dai sauransu da kuma waɗansu sassan arewacin najeriya to kafin ku samu layi bari mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. madalla akwai wanda yake bisa layi a kebe wake bisa layi yawa to malam nasiru barka da samun wannan layi eh, eh, ra'ayi na a yau ba tare ba wato eh to wato muna so mu ji yayinku ne kan matakan da kuke gani ya kamata a ɗauka domin shawo kan tashe-tashen hankula da ake fama da su da ake jibintawa ake dangantawa da bambancin addini ko aqida ko dai sauransu musamman a arewacin Najeriya. Wala ciki nake ji. To Malam Nasiru to bari mu nufi jigawa. Yawa. Wake bisa layi a jigawa. kuna magana da Yushau Idris ta da daga Tauro Local Gama. To Malam Yushau barka da warhaka ina gudu ka ga shirin. Eh wannan shiri da aka yi ya yi daidai don maganar musulmi da kirista duwani rigingimu da ake yi tun haɗin kai ne. Da an haɗa kai da duk haka bata faru ba a tsaya dai a zauna lafiya ya fi daidai. To madalla mun gode abinda lokaci kuma ya bamu damar kawo muku kenan yau gobe ma rana ce idan Allah Ubangiji ya nuna mana zamu ba ku irin wannan dama da kuma fata zamu samu layi zai kyau gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. To la yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da wasanni a takaice. wasan gaba na kamaru wanda ya taba zama zakaran nahiyar afirka patrick mboma ya gargaɗi gane cewa kada su yi kasa a gwiwa a shiri da suke yi na fafatawa da kasarsa ta kamaru a wasan kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar afirka a gobe alhamis biyu ga watan fabrairu karin kwallon kafa na nahiyar afirka a shekarar dubu biyu ya ce gane ce wadda ake kyautar zato mai kaiwa wasan karshe ganin irin kwararru 'yan wasa da take da su amma kuma ya gaggauta ɗora cewar kamaru za ta iya zama wa gana babban barazana a wasan da za a yi gobe patrick mboma ya ce ko shakka babu wasan 'yan kamaru yana burge shi shi ko kaftin din ghana black stars a samuajan ya ce ƙungiyar ghana black stars tana da cikakken kwarin gwiwa cewar za ta doke kamaru a wasan kusa da na karshe da za a yi gobe alhamis a birnin franceville a ƙasar gabon a samuajan ya yi tsokaci kan rauni da yake fama da shi inda ya ce yana samun sauki kuma zai mimmike jiki a yau laraba ya ce abin da muke bukata shine nasara a kan kamaru wace ta lallasa kasar senegal wanda a da ake ganin senegal din ce za ta doke ta captain na gana black stars ya ce lokaci ya yi da za su dadata wa magoya bayan su rai kuma wannan ne babban aiki da suka sa a gaba a cikin gasar cin kofin nakir african da ake gudanarwa a gabon a nasa bangare da yake hira da wata gidan talbijin ghana andre dede ayu ya ce wasan kusa da na karshe ba wata matsala ba ce gare su sai dai daukar kofin shine abin da ke da muhimmanci a gare su dan wasan gaba na west ham united ta kasar ingila shine saka penalty a raga da ya sa ghana ta yi nasara da ci biyu da daya akan kasar congo a ranar lahadi da ta gabata wanda ya kai ta ga wasan kusa da na karshen wannan wasan kusa da na karshe da Ghana za ta yi da Kamaru shine ya kai Ghana ga yin wasannin kusa da na karshe sau shida a jere tun shekarar 2008 kuma daidai ayu ya yi biyar a ciki. Daidai ya ce muna samun nasara a wannan gasar kuma dole ne mu ƙara ƙaimi mu tabbatar da mun ɗauki wannan kofi a wannan shekarar. a wani gefe kuma hukumar kwallon kafa ta najeriya nff ta yi kira ga 'yan najeriya cewar kada su razana ganin yadda kamaru take wasa a gasar kofin nahiyar afirka ta shekarar 2017 da ake yi a kasar gabon akwai babban karawa tsakanin indomitable lions ta kamaru da kuma super eagles ta najeriya a cikin watan agustan wannan shekara a fafatawar samun gurbin shiga gasar kofin duniya ta shekarar 2018 a rasha kamaru da za ta kara da ghana a wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin nahiyar afirka za ta raba rana da najeriya wanda za a yi a jihar oyon najeriya sa'annan daga bisani a yi wasa na biyu a filin wasan limbe a kamaru a halin yanzu dai najeriya ce kan gaba a cikin rukuninta da kamaru da maki shida a yayin da kamaru take da maki biyu kacal yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Wani harin da jiragen sama Amurka masu matuki da marasa matuki suka kai kwanan nan kan wani sansanin horas da mayaka a gundumar Idlib da ke Siriya ya yi sanadiyar kashe mayakan kungiyar Alka'ida fiye da ɗari. A cewar mai magana da yawon hukumar tsaron Amurka ta Pentagon, Navy Captain Jeff Davis. A wata sanarwa Davis ya faɗi cewa tun kusan shekarar 2013 sansanin horas da mayakan Sheikh Suleiman yake aiki. Kawas da wannan sansanin ya kawo tsaiko a tsare-tsaren horas wa kungiyar, ya kuma karya gwiwar masu tsatsauran ra'ayin addini da kungiyoyin adawan Siriya kan shiga ko haɗa hannu da kungiyar Alka'ida a fagen daga a cewar Captain Davis. Tun daga ranar ɗaya ga watan Janairun da ya shige, hare-haren da Amurka ta kai sun kashe 'yan ta'addan Alka'ida sama da 150, ciki har da Muhammad Habib Busa John Altunis. mai kula da harkokin wajen kungiyar wanda aka kashe ranar 17 ga watan janairun da ya gabata shi ya jagoranci yada tsauraran akidin addinin islama da kuma harkokin wajen kungiyar kuma yana da hannu a kitsa harin ta'addanci a kan muradan ƙasashen yammacin duniya da kungiyar ta kan auna altunis ya isa siriya a shekarar 2014 bayan da ya kwashe shekaru da yawa a kasashen turai da gabas ta tsakiya inda ya kulla dangantaka da masu tsauraran aƙidun addini da yawa a cewar sakataren yada labaran hukumar tsaro ta pentagon peter cook mutuwar ɗan ta'addan a cewar mr cook za ta rage ƙarfin shugabannin ƙungiyar da mayakan da suka ƙware wajen gudanar da ayyukansu a waje. AbdulJalil jalil Al-Muslimi shi kuma jagora ne a fannin kitsa hare-haren ta'addanci a ƙasashen yammacin duniya. An kashe shi ranar 12 ga watan Janairu. Musulmi ɗan ƙasar Tunisia ne, wanda ƙungiyar Taliban ta horas a cikin ƙarshen shekarar 1990. Lokacin da ya jagoranci wata tafiya da ƙungiyar 'yan ta'addan ta yi, a cewar sakatare Cook. Shi ma Musulmi yana da daɗaɗɗiyar alaƙa da 'yan ƙungiyar Alƙa'ida na waje. Zai yi wuya kungiyar ta samu wanda zai cike gurbin musulmi a cewar Mr. Cook. Kuma Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakan hana 'yan kungiyar samun mafaka a Siriya balle ma su samu damar kitsa kai hari kan Amurka ko kawayenta ko waɗanda suke aunawa. Waɗannan hare-haren da aka kai ba ƙaƙƙautawa sun karya laggon ƙungiya Alƙa'ida sun kuma rage masu kuzari, tare da haddasa rudani tsakanin shugabannin a cewar Captain Davis. Amurka za ta ci gaba da hurawa kungiyoyin 'yan ta'addan wuta har sai ta murƙushe su a doron ƙasa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan mai sauraro yana da tsokacin da zai yi, sai a rubuta wasiƙa zuwa editorials VOA Washington DC 20237 USA. Za kuma a iya yin tsokaci da kuma karanta sharhin da muka gabatar na kwanan na a adireshin VOA editorials wato www.voanews.com/editorials. To, da kafin mu karkare ga takaitattun labarai. A wani labari da ke zuwa da dumadumunsa na cewar da Majalisar Dattawan Amurka ta amince da zaɓin Rex Tillerson tsohon shugaban kamfanin mai na ExxonMobil a matsayin sakataren harkokin wajen Amurka. An amince da zaɓin na Tillerson ne bayan takun saƙa da aka yi tsakanin 'yan jam'iyyar Republican da takwarorinsu na Democrat, waɗanda suka yi ta haifar da tsaiko a zaɓin na Tillerson. uku kacal daga cikin 'yan majalisar democrat da wani dan majalisa mai zaman kansa ne suka haɗa kai da 'yan republican suka zaɓi tillerson wanda haka ta tabbatar mai da mukamin bayan da aka kaɗa ƙuri'a 'yan majalisar dattawa 56 suka zaɓe shi yayin da 43 suka nuna adawarsu bayan da aka kwashe makonni ana tantama kan alaƙar da ke tsakanin tillerson da shugaban ƙasar rasha vladimir putin Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Anthony Guterres yana kira ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya ɗage umarnin da ya sakawa hannu na haramtawa 'yan gudun hijirar Siriya shiga Amurka da kuma wucin gadin tsawwalawa bakin haure daga ƙasashe bakwai. wasu na ganin gatorade tsohon firaministan ƙasar portugal kuma tsohon shugaban ƙungiyar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya daga shekarar 2005 zuwa 2015 ya ja kafa kafin ya yi allah wadai da abin da masu fashin baki suke cewa kallon haramtawar an yi ta ne kai tsaye akan musulmai bakin aure to a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan allah ubangiji ya nuna mana ku ji sauran abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman nazir ahmed hausawa da ita sa'ida da kuma injiniya mu alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri